kamar koke-koke da kake magana ba za ka rasa a harkan demokradiyya nan ya samu nan bai samu ba a samu koke amma babu dalili an sa wani a ce lalle lalle sai an cire shi a sa wani saboda in ka cire wanda ka cire shi ma nashi za su taso su ce shi ma a cire wancan domin kafin a gabatar da wa'annan sunan naki shugaban ƙasa ya duba ya dubi cancantansu ya gama tabbatar da sahihancinsu da kuma gudunmawarsu ga gwagwarmayan nan wanda su suka samu suka zama ministoci da wanda suka nema ba samu suka zama ministoci ba mutanen da aka zaben mutane ne na gari wanda kuma kamar su ma suna da kishin ƙasa da sadaukar da kai kamar irin shugaban Muhammadu Buhari saboda abin da talakan Najeriya yake so gani a yanzu shine amo ƙasan daga taɓarɓarewa da ta yi dukkan mutanen nan idan ka ɗaura su mizani za ka tabbatar wa kanka mutane ne da suke da kishin ƙasa